أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد حي على الصلاة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا وعددون لوكتي من البركة وأن معكم البركة أتمنى شرينا منا فترة أبر حرمي wanda ke zuwa mai sauraro a daidai wani lokaci kai tsaye daga harin da wanda ladanin mu <clears throat> da wannan rana mai albarka ta hudu ga wata yana ƙoƙarin kammala musamman ibrahim ibn adil al-madani sai kuma limamin mu na wannan rana mai albarka shi kuma sabbin shek dr sa'ud ibrahim shirai ya riga da ya fi kuma yanzu za mu kasance da malam domin jin wasu ba da fassara ta kai tsaye insha Allah ta'ala ana fata Allah ta'ala ya dace da malam Dr. Ibrahim Shirai da abin da ke shi ne mafi alkhairi wajen zance da kuma abin da zai zama alkhairi a cikin zukatan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaci wanda ya halitta ya daidaita kuma ya ƙaddarta kuma ya shirya da shi wanda kuma ya fitar da rai da wajen kiyo ina gode ma Allah jalla zufi ulahu ina ƙara godiya gare shi ina tuba gare shi ina neman gafararsa ya yi halitta da halitta da iliminsa ya kaddarsa abin da yake so da kaddararsa kuma ya sanya musu ajalinsu babu abin da za a iya jinkirta musu na lokaci ko kuma su wuce haka na shaida ba an bauta da gaskiyar cancanta sai Allah shi kadai kuma na shaida lalle annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzon sa ne shugaban ba tsoron Allah kuma jagoran wannan masu fararen fuska ɗin. kuma shugaban kayan annabi adamu ga baki ɗaya Allah ya aiko shi zuwa ga mutane da aljanu mai gargaɗi da kuma bishara mai kiran su zuwa ga Allah izininsa da kuma haske wanda ke mai haskakawa tsira da aminci da albarka tsara tabbata a gare shi da iyalan gidansa alkakakkun nan da kuma matansa uwayen muminai da kuma iyalansa sahabbansa da tabi'ai da wanda suka bi ta farkin gaskiya zantar kiyama da mu da su a cikin salati ta filimi mai yawa bayan haka ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah kuma ku siffanta da aikinsa da umarninsa ku yi hannu da hannunsa ku yi riko da igiya mai karfi wadda ba ta da in ba ta tsinke ba duk wanda ya kafirce mu dagutu yayi imani da Allah lalle hakika yayi riko da igiya mai karfi wanda ba ta tsufewa Allah majin da zanzan bayi ne kuma masani ne ya ku taron musulmai a cikin addinin musulunci akwai wata ɗabi'a mai abin godiya wadda take bayyana ga mutane a cikin ta a cikakkiyar ta ta fuskar aqida da shari'a da kuma hukunce hukunce wannan addini ne wanda yake mai tauki babu wani baƙin ciki a cikin sa ko kuma mutane su kasa fahimtar sa ya barranta daga kunci da ta'addanci da kuma abubuwan da suke na zaurance abubuwan da ke na cikin sa a bayyana suke ibada kuma haka na a bayyane ladarsa kuma a bayyane take ukubarsa kuma a bayyane take haka yake lalle abun a bayyane yake wanda ga dukkanin al'amuran da suke masu duk Allah ya bayyana su kuma bayani ne da yake bayani akan jahilci ya bayyana shi wannan shari'ar Allah ke mai kakkiya fara tas a cikin usulinta da kuma ru'inta da abin da ke gayarta da ka'idodinta da kuma masadir dinta manzanta wanda ke shine makin annabawa gaba ɗaya tsira da aminci Allah su tabbata gare shi shine yake gaya mana cewa na bar ku akan wata hanya mai kakkiya wadda babu mai karkacewa gare ta sai halakake kuma shine yake gaya mana cewa na rantse da wanda raina yake hannunsa lallai hakika na zo muku da ita na tas kuma hakan shi yake fara ƙarfiya mana cewa halal a bayyane ke kuma haram a bayyane yake lalle hakika wannan bayyanannen al'amari da a musulunci da dukkan abin da ma'anar bayyana take ɗauka babu wani abin da ke boye a cikinsa ko babu wani waje da za a ce ba fahimce shi ba dan me ba zai kasance haka ba bayan kuma Allah da ya aiko wannan annabi din a bayyane yake kuma mai gaskiya ne a cikin bayanansa gaba ɗaya za ka gaskiya kuma a cikin manganinsa haka nan a bayyane suke a aikinsa kafin ya yi magana shine wanda Abdullahi bin Rawaha ya wasafta mana shi Allah ƙara masa da yake cewa inda ba littafai shin akwai ayoyi bayyanannu ba da za su bayyana mana Allah to ka gani ka sani cewa abubuwan na alama za su bayyana maka shi haka nan bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da gaskiyar maganarsa da kuma gaskiyar zancensa ya zuwa su ya haini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya fita wata rana daga wajen da ya yi takafi dan ya tafi da matar safiya zuwa ga gidanta sai ga wasu mutane guda biyu maza daga cikin ansar sun zo wucewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ganin alkawarin da suka yi sai ya ce musu ku tsaya inda kuke lalle wannan mata ce ta safiya binti koyi sai suka ce subhanallah tsarki tabbata ga Allah ya ma'aikin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce musu lalle ɗan yana gudana cikin jikin ɗan adam kamar da jini ke gudana na ji tsoron ɗan ya sanya muku da sharri a cikin zuciyar ku na mummunan tunani a cikin wannan hadisi ya ku bayan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a fili gaskiya a lokacin da ake bukatar ta dan a tunkuɗe wannan mummunan zato din haka ne a wajen abu dawud da kuma imamu da sa'i manzo Allah sallallahu alaihi ya nufin cewa a cikin ransa ga wasu sahabbai yi aiki da wasu mutane wanda za su mai suka zo mai mubaya'a sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya musu zarge su akan wannan sai suka ce ya ma'aikin Allah ba mu san abin da ke cikin zuciyarka ba me yasa baka nuna mana da idanunka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu ai baya cewa baya dacewa ga annabi ya zama cewa yana iya kamta idanu dan ya nuna mutane irin abin da ake da kiran idanu sai ibn qayyim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu fahimci cewa zahirinsa baya sabawa da batininsa kuma maganarsa ba ta sabawa da aikinsa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani to wannan shine abin da Allah ta'ala ke wa. ya ku bayin Allah abin da yake a bayyane wani abu ne mai dadi a cikin zuciya kuma dadi gare shi a wajen bayani sauki ne a cikin zuciya kuma sauki ne a wajen husuma gaskiya ne a zance abin da yake bayyana gaskiya ta mutum da mutum uwansa zai tunkuɗe masa wani abu wanda ke kuntatacce baya da buƙatar wani abu wajen ya tabbatar da bayaninsa ko kuma ya rasa suka gare su haka nan kuma baya yadda bakin cikin ko damuwa su sa ya shiga cikin kunci domin a daidai wani lokacin yana samu wani yadda din ta wanda yake mai hankali wanda kuma mai ibra din masu hankali ita ce abin da ake bukata ko da sun yi kaɗan ba yawan mutane ake bukata ba abin da yake bayanin gaskiya ya ku bayan Allah shine ke nuna cewa wai bayyana abin da ke cikin kirginka kuma sauƙaƙi ne daga abin da ke na takalluf kuma wannan abu ne littafi ne rubutacce duk wanda ya ɗauka zai iya karanta shi kuma wannan al'amari ne wanda ke bayyana a gaskiya kuma tsari ne wanda yake mai ƙarfi akan bayanin tun kuɗe mummunan zato da kuma saɓani tsakanin mutane wannan bayani na fili ya ku bayan Allah yana tun a adawar wanda ba ta ɗaukar fuska biyu kuma ma'abota fajirci ba sa ɗauka a cikin irin wannan al'amarin da yake kunci da kuma kuɗe abin da yake ba daidai ba da bayyana abin da aka kulle a cikinsa shi mutum mai bayani sai yana da sauƙin mu'amala zahirinsa daidai yake da abin da duk mutane za su yi sauki samu saukin mu'amala da shi kuma sauƙin hali ne ba zai abin da zai kuma nesan tashi daga mutane ba ko ya zama ya taɓanganci akan abin da ba daidai ba shi mutum mai bayyana abin da ke gaskiya yana ganin kansa kamar wasu mutane haka suke suma baya ganin komai sai gaskiya da shi yake bayyanawa don haka za a gan shi a cikin rayuwarsa mai sauki ne yana ganin mutane da aikin adawa da suke masa wanda ba abin da suke yarda da shi bane abin da kake aka san wannan kuma shi na mun za mu tabbatar haka nan mutum mai bayyana gaskiya baya tsoron abubuwan da mutane za su yi. ko kuma ya kasa ma'amala da mutane in ya zo yana da wani kuntacciyar rayuwa a'a ba haka yake ba yana da fuska ɗaya da alaka ɗaya da kuma ma'amala ɗaya da hali iri daya don haka ko da yaushe halinsa yana kasancewa da mutane daidai ko da kuwa akwai sabani a tsakanin su domin mutumin da yake ba wa a cikin al'amuransa kullum yana ƙoƙarin ya toshe wani abu ne na barna da kuma mummunan zato a gare shi abin da ke daidai da wannan ya ku bayan Allah zai yanke ma'amala tsakaninsa da mutane idan ya gane gaskiyar lamarin su haka nan wannan muna da bukatuwa zuwa ga abin da muka faɗa a baya kuma mutum yana da bukatar irin waɗannan al'amura a koda yaushe na mutuncinsa baya kuma iya tantance cewa ana son sa ne ko ana kinsa mai godiya ne ko makiri ne don haka ba zai taɓa yadda wani abu da mutane su rudar da shi zai zama ya eh, shi ne zai shagaltar da shi musamman akan wani mutum ba ko ba zai samu nutsuwa da sukar da suke da ita ba sai abin da suka bayyana masa don haka bayyana gaskiya tsakanin mutum da sauran uwansa wannan alama ce da ke nuna ci gabansa da kuma nasararsa a cikin al'amuransa ba wai aka sance ba kuma ba wai wawantar da kansa yake yi ba wannan abin da muke gani na ƙunshi wani abu ne wanda yake wasa da hankalin wasu mutane kuma wannan ba daidai ba ne. muna neman tsarin Allah ya tsare mu da irin wannan mummunan abu ya zama wajibi akan kowane musulmi ya zama mai gaskiya zancensa dan maganarsa ta zama mai gaskiya kuma ya tunkuɗe dukkanin wani abu wanda zai sanya a fassara shi ba daidai ba domin mutane a fahimta su daban-daban take amma maganar kuma ɗaya ce da haka wajibi ne gare shi ya zama cewa ya kiyaye wannan domin abin godiya ne gare shi kuma ya yi ƙoƙari kada ya zama yana da irin wannan kuncin ta hanyar da baya da wani abu ne mai kyau kuma ta hanyar da ba zai zama cewa in baya nan abin da zai zama bayanin za ba daban bane mutum ya yi kokari ya cewa da cikinsa da wajensa duk ɗaya ne kar ka nuna ma mutane ɓoyayyen abu a cikin zuciyar kana so kuma su yi maka ma'amala da wani abu wanda ke a bayyane wannan duka ba daidai bane a cikin wannan akwai bayani da zai nuna cewa in mutane suka yi maka mummunan fahimta ka shiga laifin su ya ku bayan Allah ku sani cewa yin bayani filla filla wajibi ne ga mutum mutum ya zama ko da yaushe ya dawwama akan wannan ba wani abu ne take cikin lokaci ba kuma ya zama wajibi gare shi gare shi wannan abu a gabansa kada ya zama ya takaita sa na baya kamar yadda muka sani cewa da yawa daga cikin mutane suna da mujamala a cikin mu'amala da mutane kada ka yadda ka yi mu'amala irin wannan wannan akwai abin da zai bayyana mana a fili yake zuwa ga abin da ke gaskiya babu mai cirewa sai Allah ta'ala da ka yi kwaɗayin zama irin wannan tsari ka zama kamar yadda kake kai bayan Allah kuma ka sanya mutane su san a akan kyakkyawan ɗabi'arka ta hanyar da in kowa san ka da wannan kare zama mutum ya zanka da wata ne sassan hanya a san da abin da shi ne gaskiyarka ka zama mai bayani na gaskiya mai saukin hali mai yalwar ma'amala. kar ka kunta samun kanka mu'amala don haka kar ka zama tsakanin mutane kamar wanda yake da kusanci da mutane amma kuma ba ka iya samun kyakkyawar mu'amala da kai ko ba ka sanin gaskiyarka kuma irin wannan mai mu'amalar yana sauƙaƙawa kar ya zama mai kuntatawa don haka irin waɗannan masu jumudi ko kuma masu yin abin da ba daidai ba suna ta dalisi tsakanin da mutane don da zama cewa suna wahamtar da su akan tunaninsu akan wasu irin waɗannan mutanen suna kallon mutane akan wani tsari ba daidai ba ba tare da sun samu abin da yake shi ne na daidai a tsakaninsu ba wanda wani abin zargi ne a tsakaninsu da kuma su da tsakaninsu da mutane sannan ka sani ya kai bawon Allah Allah tsare ka cewa abin da yake a zahiri na bayyane tsakanin abin da yake ne wabu da kuma balaga da kuma abin da yake bayani na gaskiya da kuma koya sirri ba wai wannan yana nuna cewa shi ne so mutum ya koye abin da ke tsakaninsa da mutane na gaskiya ba ko kuma babu wani abin da za a iya bayyana gaskiyar tsakaninsa da shi ba ko kuma mutum ya zama baya da sirri a rayuwarsa ba kuma yana nufin cewa wai humum shi ne abin da ba za a iya samun darasi a cikin ya zama wajibi gare ka ya kai musulmi ka zama tsakatsakiya domin shine mafi alkhairin al'amura domin wannan shine abin da yake daidai wanda kuma abin da ka ɓoye tsakaninka da mutane shi ne abin da ke gaskiya gare ka wanda yake mai hankali shi ne wanda yake tsakanin wannan abubuwa guda biyu ka zama akan abubuwa guda biyu lalle wani mawaƙi na cewa ka zama mai wabaha tsakaninka da mu'amalarka da mutane domin mutane tsakaninsu da gaskiya wannan al'amari ne wanda ba kowa ke iya gane shi ba kuma daji ne wanda ba gane shi ake ba ina faɗin wannan magana da kuke ji ina neman gafarar Allah da ni da ku da sauran musulmai maza da mata ku nemi gafarar Allah lalle hakika ubangiji ya mai gafara ne mai jin kai godiya ta tabbatar ga Allah kan kyautatawarsa muna gode masa akan abin da ya datar da mu kuma ya bamu baiwa gare shi ina salati taslimi ga annabi mu kuma zababbe wanda yake kira zuwa ga hanyar shari'a ta gaskiya bayan haka kun tsoron Allah ya ku bayan Allah ku sani cewa baya dacewa ga mutum dacewa ga mutum ya zama cewa yana yi wasa da abin da yake shi ne daidai akan bayanin sa na gaskiya da abin da yake ne na bayanin matsaloli da kuma a ɗinsa da karantarwa da kuma idara da shugabanci da jagoranci da haka ya zama wajibi mutum kuɗi dukkanin wani abin da zai kawo mana wasa ko kuma ya saba daga wannan tsari na gaskiya da ko kuma tsari wanda yake da maslaha ga bayi da kuma bayi da gari domin bayani na gaskiya wannan shi abin da ke daidai don haka abin da zai iya samo da wannan akwai daidai akwai abin da ba daidai ba da haka ya zama wajibi akan wanda ke jagorantar irin wannan ya zama ya kiyaye wannan al'amari musamman shi jagora wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya daura mai irin wannan jagorancin ba komai ke kawo wannan ba sai dai idara da kuma abin da yake tafiya a ƙarƙashinta wajen kula da abubuwa wanda suke masu kyau wanda za su taimaka wajen tunkuɗa fasadi a bayan kuma babu wata ma'ana a kan irin wannan in muka kubuta da abin da ke shine na abin da na aibi gare shi guda uku na fusko ne abin da wali al'amr ya yi bayani a kansa musamman akan abubuwa da suke da alaka da masalihul mursal sannan na biyu shine kiyaye dukiyar al'umma ta kasa sannan kuma shafafiya mutum ya bayyana abin da yake cikin zuciyarsa wanda suke nufin cewa mutum ya bayyana abin da ke cikin zuciyarsa ta hanyar haɗuwa da mutane wajen yin aiki ta hanyar da ya dace a yi aiki da irin wannan tsari kuma wannan ayyuka ba su kasance ba daga cikin wani tsari sai dai musulunci ya bayyana irin wannan kowane daban-daban kuma duk lokacin da munkari ya zama cewa ya kauce akan gaskiya to mutane za su zama cewa kan abubuwan da suke tafiya ba daidai bane na amana sannan ku sani ya ku bayan Allah Allah muku rahama cewa ma'abota da aka samu na dukiya wajen kula da jagoranta su ba wannan yana nufin cewa shi ne lokacin da suka ɗauku suka alakanci da abubuwa na alki alkhairi ko kuma auqaf ta hanyar wasa da su ba a'a ko abin da ya shafi zamantakewar mutane da wasu duk wannan yana nufin cewa kula da al'amuran da ya shafi kuma mu'asasa da abubuwan da yake daidai ba yana nufin cewa mutane su munin zato akan abin da yake daidai a cikin ko kuma jagorancin ba a irin wannan ne muke gani cewa ana ihmalantar da al'amuran da suka fi kamata cewa a kula da su ta hanyukan da suka samu jin kai da kuma taimakawa ta NGO da kuma al'amuran da suka shafi na sa sanya kai ko kuma abubuwan da suke buƙatar cewa a bayyana gaskiya ko kuma idararta duk wannan ba daidai bane zama suna ɓoye gaskiya a irin waɗannan abubuwa wanda ba na gwamnati ba su ba haka nan kuma wajibi ne a dinga yin accounting na tsari wanda masu tsayuwa akan irin wannan al'amura daidai ne wajibi ne gare su kula da irin wannan yana daga cikin fashal da ake samu wajen bayyana su kiyaye amana ko kuma yin wudu'i ga al'amuran da suke masu kyau da yawa daga cikin kisoshi da muke gani na wasa tsakanin mutane wanda suke yin abubuwa wanda ba daidai ba wani lokaci suke muna cewa ayyuka ne suke na jin kai ko kuma ayyuka na alkhairi suna cin dukiyar mutane ba kan daidai ba ko kuma suna yin abubuwan da ba shi ne kyakkyawan tsari gare su ba mutane da yawa suna yaudarar mutane idan abin ya shafi ayyuka na alkhairi ta hanyar da musamman abin da shafi addini kuma wannan shi ne hanya wadda ke mafi yalwa da kuma girma kamar yadda Abdullahi bin Umar Allah ta'ala kara masa da yake cewa duk wanda ya dare mu ta hanyar Allah to mu ma za mu daure shi akan wannan wannan wannan magana da muke ya ku bayan Allah ba tana nufin cewa mutum ya tunkuri ba ko kuma ya rufe idanunsa akan abubuwa wanda suke na ba daidai ko kuma cin amanar mutane ko abin da ya shafi hanyar taimakekeniya da NGOs muna magana ne kawai akan wannan ɗaiɗaikun mutane ko kuma gama garin su ma gaba ɗaya wanda ba su lizimci bayyana gaskiya abin da ke cikin zukatan su wannan ba yana nufin kuma cewa babu kula da tsarin dukiya ba ko kuma wanda zai zama yana kula da wannan accounting da kuma tsari na wanda aka amince masa akan sa zakka da kuma sadaka dan haka kowa ji tsoron Allah ma tsayuwa kan irin wannan ayyuka kuma sani cewa lallai mutane sun amince musu akan dukiyoyinsu da kuma zukatansu wasa da wannan ko fitar da ita ko kuma halatta ta ga wanda ba daidai ba ko kuma sanya su akan tsarin da ba daidai ba da yin fauda wanda babu kyakkyawan tsari a cikin ta wannan ba zai ɗauke su akan wannan ya ne tasu ba wanda zai sa kama su a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan zai zama gobali a gare su a duniya da kuma hisabi mai tsanani a gobe alƙiyama wajen ubangijinsu ubangiji ko baya zaluntar kowa Allah ya kara salati ga annabi Muhammad da kuma iyalin annabi Muhammad kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim da kuma iyalin annabi Ibrahim Allah kai abin godiya ne Allah kai da kalifofin na guda hudu shi da yi Abubakar da Umar da Usman da Ali da kuma sauran sahabbai na ka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma tabi'ai da wanda suka bi tafarkin gaskiya har zuwa shashin kiyama Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai ka tsare kuma ka taimaki addini ka ya Allah da sunan annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanka mu'minai Allah ka amsar da mu a garuruwanmu da kuma jagororinmu Allah yi jagorancin mu a hannun wanda ya tsoronka ya bi yaddarka ya ubangi talikai Allah ka datar da jagoran mu da kuma rimansa ga abin da kake so kuma kai da shi daga mangani da kuma ayyuka ya hayyu ya qayyum Allah ka gyara mu jagorancin ya Allah ya zaljar ikram Allah ka datar da yari masa ga abin da aka daura mai nauyi جريش كفن يا شكم إذا ما في هذا باي الله الله كفن يا سما باين كذا ما أقول لي يا كني إمرك ما أيوة أكنت وما كشكا مستي يا الله لك شو تلك ذكرم شكا يا أبو ما كرم شكا يا أبو جدي كبام كتشا الدنيا لكم كتشا الآخرة قل إمرك عذاب رجع سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المسلمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين أنا من فضلك الشيخ دكتور Saud Ibrahim Shu'aib duk ɗaya da wannan kuɗa ta barka wadda ya ja hankalin mu dangane da abin da yake shi ne alwudu ma'ana bayanin abin da ke cikin zuciya kada mutum ya ɓoye gaskiyar abin da yake tafiya a kansa kada mutum ya yarda ya yi abin da yake shi ne saɓanin batsininsa ko kuma zahirinsa abin nufi a nan shi ne duk mutumin da zai ma'amala da mutane to yi ma'amala da su a abin da ke shi ne zahiri kada mutum ya zama ana ma'amala da shi amma kuma ma'amalar ba wai tana bayyana gaskiyar abin da ke cikin zuciyarsa ba wajibi ne kamar yadda malam ya kira ya yi mana kuɗi ba ya nuna mana muhimmancin zama da gaskiya da bayyana ta a harshen mu da ayyukanmu ya zama abin da muke ɓoyewa a cikin zuciya yana da alaƙa da abin da muke faɗi a cikin harshen kada mu taɓa yadda mu zama mutane marasa gaskiya marasa amana ta yadda abin da muke faɗi ba shi ne a cikin zukatanmu ba wannan munafurci sunansa da kuma aibu ga abin da ya kamata a ce mun kiyaye kar a zarge mu da shi amma ba mu kiyaye ba duk waɗannan suna daga cikin abin da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala ta yi hani a kai kamar yadda muka ji malam ya karanto mana nusus na hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ayoyi na alqur'ani da kuma manganin malamai magabata cewa mutum ya zama mai gaskiya a cikin al'amuransa mutum ya zama mai shaffafiya ma'ana kada ya zama mutum ya zama mai wahalar sha'ani ko kuma mutum ya zama yana ɓoye gaskiyar abinda da ba shi ke gaya mutane ba mutum zai ma'amala da al'umma zai ƙoƙari ga cewa ma'amala da zai da su abin da yake tunani a kansa to ya zama shi ne abin da ke suka mutane su tunani a kan shi kada mutum ya zama baya da gaskiya kuma ya ce shi gaskiya ke so a yi masa ko kuma mutum ya zama baya kyauta zuciyarsa ga al'umma kuma ya ce shi so yake a kyauta mai zato ko ya zama yana cutata masu ya zama kuma shi so yake a kyautata masa wanda duka mutum bai kama hanyar gaskiya ba mutum bai kama hanya mai kyau ba mutum bai riko da abin da shi ne ma'amala za a yi masa ta kware ba abin da ake cewa ma'alwudu shi ne bayani abin da za a bayyana shi kada zama a ɓoye ce ka ji tsoron Allah ka yi ma'amala da mutane a bayyane ka bayyana abubuwa da suke cikin zuciyarka da abin da suke a ɓoye duka ya zama cewa ma'amalan nan ita ce abu mai matuƙar muhimmanci a wajenka da kuma a wajen mutane ku sani ya ku bayan Allah shi ɗan adam a koda yaushe yana buƙatar daga cewa ya inganta mu'amalarsa da ɗaiɗaiku kamar yadda yake so su masu inganta masa mu'amalarsa idan mutum Allah ya haɗa shi da mutane wajen mu'amala ta ji tsoron Allah ya kyautata aikinsa ya kyautata zuciyarsa ya kyautata harshensa ta yadda kowa in ka mai wannan ma'amalar zai ji daɗinta kai ma a daidai wani lokacin aka yi maka wannan ma'amalar kana so ka ji daɗinta ya ku bayan Allah da yawan mu ba mu da kyakkyawan tsari a wajen ma'amala ta zance wadda abin da muke mutane ba shi muke so su mana ba duk wanda fa ya zama irin wannan ma'amala zai ci gaba da mutane to zai samu kansa a cikin damuwa da kuncin da kuma in shi aka yi masa irin wannan ma'amalar ba zai yi daɗi ta ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake son mu zama mutane ba su gaskiya a zahirin da baɗinin zama mutane masu alkhairi a tsakaninmu da al'ummar da Allah subhanahu wa ta'ala haɗa mu da su a wajen ma'amala kada ya zama tsarinmu yana da bambanci a wajen zukatanmu da kuma harsunan kowa ba zai wannan ma'amala ba abinda kowa ke so shine idan za a yi magana a gaya mai gaskiya a bayyana masa abin da ke cikin zuciya domin da wannan ne yake so ya mu'amala da mutane baya so ya mu'amala da mutane akan abin da ba shi ne hakikanin da yake cikin zukatansu ba to duk wanda ya zama tunaninsa irin haka yake tafiya to gaskiya bai kyauta ma kansa ba kuma bai yi mutane mu'amala da yake su masa ba idan kuma aka juya mai baya ba lalle ba ne ji daɗin wannan mu'amala shi ma da za a yi masa ba saboda ya yi abin da ba shi Allah subhanahu wa ta'ala ke so ba ko ba shi annabi sallallahu alaihi sallam ya karantar da mu mu dinga aikatawa ba haka ya ku bayan Allah mu tsoron Allah cikin dukkanin wata mu'amala da za mu yi da kuma al'ummar da Allah subhanahu wa ta'ala haɗa mu zama da su da tsoron Allah wajen dukkanin al'amuran a ne lokaci fadil fushin doktor sa'ud ibrahim shiraim ya karkare sallah ta wani rana mai albarka muna kuma fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da mu da abin da malam ya karanta da mu da kuma abin da muka saurara inda muka yi da Allah ba mu da kawai da muka kuskure ko kuma harshe Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya gafarta mana ya fi mana ya sanya aljanna ki dauka ce da kuma mu a madadin ka sha da ka damu da ku a daidai lokaci nake muku wanda karkare wannan shiri ne na gabatar a birnin Khalid Muhammad Awal da sai nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh